to jama'a masu sauraro a cikin shirinmu na yau da gobe yau na ta da wasu shugabannin kungiyar matasa kuma masu sa ido a harkar zabe a Najeriya a hannun dama na ina tare da Abdullahi Bello daga Right Monitoring Group da kuma Jibrin Muhammad Awal leader of Right Monitoring Group to lalle a kamar da kuka ji sunayen su kungiyar ɗaya daga cikin cibiyoyi ko kuma kungiyar da ke sa ido ne a harkar zabe a Najeriya hukumar zaben Najeriya ta bayyana kan cewa za a sake zabe a wasu wuraren da ake takaddama misali a jihar Taraba ɗaya daga cikin jihohi uku nan wato an bayyana kan cewa ranar 25 ga wannan wata Afrilu ne za a sake a bannin suma da na hannun dama na ana ganin me ma yasa kake ganin har ya kai kan cewa za a sake zabe a wasu wurare a gaskiya abubuwan da suka kai da za a sake zabe su ne gaskiya rashin gaskiyan da mutane suka nuna a bayan gari domin mun jejje bayan garin nan musamman ma a takun akwai kama a kashin bila ward akwai unit 007 da 008 wanda mutane suka zo suka sace akwatunan aka hana zaɓe aka yi ta rikici ba a yi zaɓe ba a bate ward da shubun ward gaba ɗaya ma ba a yi zaɓe ba wanda can ne ma president speaker ya fito kwata-kwata ba a yi zaɓe ba an hana mutane right ɗinsu idan ejin na wani party ya zo a ce za a buge shi za a kashe shi da sauransu kuma jami'an tsaro sun yi compromising idan ana son a yi zaɓe mai kyau a dakatar da mm, jami'an tsaron da suke aikin tsaron nan a taraba a kawo wasu neutral body musamman bate ward da kuma shobin ward ba a yi zaɓe ba kwata-kwata jami'an tsaro sun yi compromising in kai ma'aikacin inec ne kace za ka yi gaskiya sai a ce ba za ka fita da ranka ba a garin nan in fact har aka samu salwantar rayun mutum daya a shobin ward malam muhammad awal ka ji shi abin da ya faɗa kan cewa an yi a ringizon ƙoro a waɗannan jihohi da makamantansu me ma ke sawa ne a yi aringizon kuriyun da ke jawo hakan na farko a gizon kuriyu a zaɓe kusan kowane jam'iyya a matsayinmu na 'yan kallo muna da shi statistics duk da iya kallon zaɓe da muke a wurare za ka samu kusan kowace jam'iyya ana samun hannunta a cikin arin gizon kuriya amma a zaɓe da ya faru a na wannan lokaci 2015 election ya kasance arigizon kuriya ana zargi mutane ne na wani mafi yawan lokaci wani jam'iyya guda daya su ne suke wannan arigin kuri'a domin jama'a najeriya sun fito sun jefa kuri'a. wanda ya fi na kowane lokaci saboda awa ne za ka yi voters so particularly in ka ga gwamnatin da take kai yanzu ni ba dan wani jami'a ba ne amma na magana ne akan abin da ya faru a kasa gwamnatin da take kai yanzu jama'a sun fito sun jefa kuriya sun karya wannan gwamnatin so kuma su da suke kan gwamnatin nan akwai alaman cewa lalle su ba su so su bar wannan kujeran ne saboda sun shekara goma sha shida suna mulki